kenan studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu tsarin rubuta mahajjata ta hanyar yanar gizo da wato gaho da aka fara yau da safe a yamma koho ta daktar da shi na dan lokaci bayan korafin shugabannin kamfanin hajji da umar akwai mu da karin bayani an samu wasu alamomin kama da cutar shan ina a yankin agadas eh, zuwa ranar uku ga watan juni shekara ta 2022 muna tare da daraktan kyon lafiya na yankin ya ne ake tabbatar da 'yancin yara a lokacin yaƙe-yaƙe shine rahoton mu na musamman To da yanzu ga labarin naku daki-daki tsarin rubuta mahajjata ta hanyar yanar gizo wato gaho ya fara tun yau da safe a babbar hukumar hajji da umara ta koho sai dai wani babban adadi na mahajjata ba samu rike fasfon ɗinsu ba in ji Muhammad Maiga na ƙungiyar masu kamfanin hajji da umara cikin rahoton Adam Dawaki. Rubutawa a layin yanar gizo ya fara da sahen nan, inda masu tafiya na ayere kasansu ya kai mutane 719 a cikin kamfuna shirya aikin haji 210. Mun yi la'akari akwai kasawa a tsarin na'urar wanda idan ka rubuta sunan mahajici mai shekara ƙasa da 40 sai a ce maka shekarunsa sun haura. Kuma inda matsalar take bamu da na'urar da ke iya nuna ga kamfani. amfanin da ya cike kasonsa inda tsohon tsari yana iya baka sakamakon don haka muka buƙaci hukumar koho ta gyara tsarin kuma domin rubuta mutanen a cikin tsarin na gaho sai mutum yana da fasfor ba mu san adadinsu ba amma suna da yawa waɗanda fasfor ɗinsu ba su fito ba suna da sai dai an jirkinta rubuta da aka fara a wannan safiya bisa matakin koho dalilin ƙorafe-ƙorafen shugabannin kamfanonin hajji da umara. Zuwa ranar uku ga watan Juni shekara ta 2022 an samu alamomin shan ina goma sha shida a yankin Agadez mizalin da abin ya shafa shine tsakanin masu shekara ɗaya zuwa hudu. Dr. Iro Bawa daraktan kyon lafiya ya ce har yanzu akwai cutar kenan uwaye su ba da haɗin kai domin yin shashawa a cikin rahoton Musa Mamman. A la date d'aujourd'hui, la région a enregistré 16 cas de polio. Zuwa ranar yau halayen kamuwa da cutar shan inna 16 aka ƙididdige kuma halayen nan 16 sun kasu a cikin dukkan kananan asibitocinmu. 'Yan shekara ɗaya zuwa hudu ne lamarin ya shafa sannan akwai kuma 'yan shekara hudu zuwa sama. 'Yan shekara ɗaya zuwa hudu mun ƙididdige halaye goma sha uku masu shekara hudu zuwa sama halaye uku kenan ya waje ba a ƙarasa kira ga al'umma don a sake kawo yaran sannan a musu shaushawa kuma a basu vitamin A. Cutar na nan akwai ta kuma tana yaduwa a cikin jihar sai an ci gaba da wayar da kan uwaye don su yarda ga karɓar likitoci da za su bi kofa-kofa gida zuwa gida don su tar da yaran nan su masu shaushawar da kuma cikon na vitamin A. Damina na sauka sannu a hankali a Nijar sai dai kuma an lura cewa ruwan sama ba su sauka daidai a birnin Yamai madan aminu nafisa mai hasashen yanayi a ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa ta ba da ƙarin bayani a cikin rahoton zainabu abdu actuellement nous sommes en début de saison yanzu ne damuna ta shigo matsayin layi mai nuna bazara bisa kan faɗin ƙasar yana kudancin ƙasar kuma bai tsaya guri guda ba kenan lokacin da yanayi ya daidaita muna da gizagizai masu ɗauke da ruwa da suke keɓewa ɓangare-ɓangare in gizagizan suka gamu guri guda suna yawan motsawa kuma tun da yanzu ne damana ta fara gizagizan ba su cika da ruwa ba 'yan ruwan da suke ɗauke da su sai su saurin ƙarewa abin da yasa ake samun ruwa wata unguwa wata kuma babu wannan gizagizan ne da suke rarrabuwa ƙauyukan noma 22 ne bisa kusan ƙauyuka 1,900 na yankin tawa da ta ƙumsa suka yi shukar farko a wannan shekara a cewar jami'in ma'aikatar noma ta yankin a halin yanzu babu fargaba a cewarsa tankare uban dawaki a cikin rahoton idris adamu gari 22 sun kai shibka gari uku cikin departement din tawa goma sha uku departament din buza gari shidda departement din malbaz cikin gari dubu da dari takwas da talatin da tara wanga shibka sun yi ta a lokaci da bara da bana duka salin guda ne tunda babu wata dogon cirayya bara war hakan ga gari talatin da ɗaya ne sun kai shibka iri wanda kamata manoma su yi saboda canjin yanayi kamata manoma karkata akalarsu wajen iri mai gaugawa akwai su da dama akwai hkp jebe dawa irat su ne kamata ne departaman gwamnati ya aje iri-iri wanda za a raba mu talakawa su yi noma ne departaman an kai musu nasu iri wannan departaman departaman ne ka je shi departaman duka ne komin ga tonaji din shi ana son a raba shi kafin damuna ta sauka akwai inda sun ka raba akwai inda kuma ana shin raba akwai inda ake na ana kawowa tunda an yi gaje shekarar da ta wuce saboda shine aka ba su wannan hacin samu su shifka Duniya guda shine taken ranar ƙasa da ƙasa ta mahalli da ake bikinta a kowace shekara tun a ranar biyar ga watan Junin shekara 1973 wata dama na yin kira ga da ba da ƙarfi da ƙarhe domin kare muhalli da karfafa duniyar mu a Nijar a cikin wani sako kan shafin Facebook shugaban kungiyar kare muhalli ta GBA ya yi kira ga matasa da mata da su dukufa wajen kare albarkatun muhalli Sani Ayuba a cikin rahoton Rahilatu Sumana. A gare mu rana ce mai matuƙar mahimmanci kuma maudu'in wannan shekara ya zo daidai da shawarwarin da muke ci gaba da yi domin matasa da mata su mayar da hankali akan kariyar muhalli da yanayi kuma gwamnatocinmu su ɗauki matakai da suka dace batun yanayi a Nijar kullum yana sahun gaba ga hukumomi yana da mahimmanci a yi waɗansu ayyuka a cikin gaggawa na murƙushe zaizayar ƙasa da kuma shuka itatuwa da kula da su. Mun yi kira ga matasa su ci gaba da hoɓasa a fannin. Nijar tuni tana taka rawa wajen yaƙi da sauyin yanayi a yankin Sahel su ci gaba da yin aikin zahiri a kan fage ga al'umma. Wata ƙungiya mai zaman kanta ta ɗauki niyyar samarwa makiyaya masu kamun kifi da kuma masu da kifi na difa sefa miliyar goma sha ɗaya domin bunƙasa ɓangaren kiwon kifi. Dalilin shirya wani taron karawa juna sani domin nazari kan wannan ɓangare na kamun kifi ta da masu sana'a za su amfana. Kanar Abdu Ibrahim ya yi wa gid Abdurrahman ƙarin haske. akwai kundi da gwamnati ta yi wanda ya tsarin yaya za a yi a bunƙasa kiwon kihi a nan Nijar. An yi shi dubu biyu da ashirin kuma aka yi abin da za a sa da ciki dubu biyu da ashirin zuwa dubu biyu talatin da biyar plan d'action na dubu biyu da ashirin zuwa dubu biyu da ashirin da hudu. Shi ne muka zo mu bayyana ma mutane kundin nan me ya kumsa kuma an kana son tallahi na ka yi kiwon kihi wata hanya ce za ka bi wata ka'ida kuma wata hanya su kuma su hannu da shunu su kama ma ka yi kiwon kihi. Misali jihar Difa efa akwai proje da ake cema pimelan wanda shi iya cikin wanda suke sahun wanga fao ita ta kama a yi babban kundi mai akwai proje diya wanda su kuma suna kama a bayyana shi a yi aiki da shi shi pimelan suna kama ma manoma da makiyaya su kuma masu kiwon kihi an ɗauke su cikin makiyaya to akwai ka'ida da ake bi sai ka samu tallahin wannan da banka bagiri ita kuma wata hanya zaka bi ka samu bashinta ta kama maka bisa hanyar kiyin kihi kaji babban muhimmancin wanga taro Wajibi ne Nijar ta fitar da rahoto na farko na shirin bayyana gaskiya akan fuskar haƙar arziki. cikin watanni goma sha takwas tun daga ranar amincewa na taron gudanarwa na ECA da ya ɗauki matakin a ranar sha uku ga watan fabrairu shekara ta dubu da ashirin wannan na cikin tsarin ƙaddamarwa a yau shida ga watan Juni na bikin kwatanta e a rahoton ETA na shekara ta dubu da goma sha tara Abdulkarim Aksara mamba na ETA Niger a cikin rahoton Muktar Hamadu. Son muke mu inganta bayyana gaskiya akan dukkan fuskar haƙar arziki tun daga samun izini sarrafawa da rarrabawar abin da ake samu. Ka'idar ita e ta shekara 2019 ta zayyana bukatoti da ya zama tilas a mutunta. Kowane fannin ya waje ba a mutunta shi kuma a ƙiyasa aunin zartarwar aikin rahoton yana so ma fasalta yanayin jimillar kamfunan haƙar arziki ne. Manyan ayyukan binciken fasalta aunin sarrafawar da aka yi bayyana ababuwa ciwon da aka samu wanda gwamnati ke samu da kuma amfanin da yake da wannan moriyar da ke shiga bitalmanin ƙasa da kuma wanda ƙananan hukumomi ke samu shine bayanin rahoton a shekara 2020 ƙasa wadda ta shiga zartarwar aiki za a tantance mu a shekara 2023 domin shigar mu sahun ƙasashen da ke kan daidaito ko kuma a. Ƙungiyar sai dawo ta da tsohon shugaban ƙasar Nijar Isufu Muhammadu a matsayin mai shiga tsakani game da Burkina Faso domin taimakawa tattauna tsakanin masu ruwa da tsaki na ƙasar tun bayan kifar da gwamnatin rush Mark Christian Kabore a cikin watan Janairun shekara ta 2022. Matakin ya biyo bayan wani zaman taro na musamman na ƙungiyar a ranar Lahadi biyar ga watan Juni a birnin Accra na Ghana. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Nijar a fitarta ta farko a ranar Asabar 4 ga watan Juni a Kotonu a wasanta na tankaɗe da rare na cin kofin Afirka Cote d'Ivoire na shekara ta 2023 a da Tanzania sun tashi kunnan doki ɗaya da ɗaya. a wasan gaba na rukunin mena za ta buga leda da kran na uganda a ranar laraba 8 ga watan juni a kampala a rana ta biyu ta wani bangare kuma dan damben zamani matashi musa sahabi gado ya lashe kambu na biyar a ranar 28 ga watan man da gabata a nambaran najeriya a gasar damben zamani na afirka na masu nauyin kilogram 54 Don rahoton mu na musamman a lokacin yaƙe-yaƙe yara na fama da ƙalubale daban-daban kamar shigar da su yaƙi hana su zuwa makaranta ko kuma yawancin lokaci ba a kula da su matsalolin da ke da nasaba da dokoki da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da ke kare su. Muhammadu Idrisa shugaban kotun Cintabara da na tawayar tarho a cikin rahoton Alamin Washar. Shugaba menene 'yancin yara a yayin rigingimu na yaƙi? Duk yanda yanayin rigimar ta kasance saboda yanayi biyu ne akwai rigingimu na ɗaukar makamai na ƙasa da ƙasa da rigingimun ɗaukar makamai na gida. Yaro ƙasa ga shekara goma sha biyar an yi hani kwata-kwata na ariɓanya shi ga shigar arangamar kenan yana da kariya ta jimilla da ke daidai da kariya wadda ke ga duk wani ɗan wurin hula da baya da hannu a cikin rigimar ko samsam ya daina shiga rigimar kanan akwai wata kariya ta musamman ga yaron da aka yi rajistan sanya shi. Wannan wace irin kariya ce? Wannan kariyar ita ce wani hanyar na yin rajistar sawar yara ƙanana ƙasa ga shekara goma sha biyar a cikin dakarun soja. Kuma ko da an sanya shi an yi hani idan bai kai shekara goma sha takwas ba a shigar da shi cikin arangamar daga. Kuma an baiwa ƙasashe na yiwuwar su ɗau yara sama ga shekara goma sha biyar. Sannan idan yaron an kama shi ko an riƙe shi shi game da wani yanayin rigimar yaƙi yana da kariya ta musamman mai alaƙa da ƙosawar shi ci gaban 'yan kasancinsa da na hankalinsa kanan ko da ya yi wani laifi mai alaƙa da rigingimun yaƙi an yi hani ko da an kama shi ne na mashi hukuncin kisa akwai 'yancin da ba a taka mishi ba a tozartawa da ke cikin abin da ake cema gimshiƙan 'yancin ɗan adam da ba a sokewa yaro ko da a lokacin yaƙi ne a lokacin yaƙi yaro ya kamata a fitar da shi daga wuraren da ake yaƙi kuma yana da 'yancin a kula da shi a samu mishi magani ya samu 'yancin ci gaba da samun ilmantarwa kuma yana da 'yancin ci gaba da samun muhali kyaukyawa na al'ada mai fa'ida ga ci gaban rayuwarsa kuma ko da bai tare da mai rikiya a lokacin rigimar yaƙi yaro ya kamata ya samu girkin wurin tattara iyalai don ya samu damar gano ma'aifanshi da kuma girkin don kwankwason har su gami da mahaifan nashi har ya kai kuma ga kasancewar shi cikin iyalinsa wannan shine 'yancin agajin ɗan adam 'yanci na lokacin yaƙi na da harsuna biyu guda ta fannin kariya wannan yanayi ne wannan yancin ne ke zayyana yancin yaro wannan yanayin ne ke zayyana yancin yaro sannan wanda ke gindaya halarta zuwa ƙarshen rigingimu. participation et To yana ganin duka-duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan studio Kalangu yanzu lokaci ya yi da zan haɗa ku da Aminatu Abubakar wadda za ta gabatar muku da labaru amma da harshen zafarmanci kafin sana huta lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio